وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر سيمت في جذريه manzumatu aljazariya ko almuqaddimatu ita wannan muqaddima ta shahara kwarai da gaske a abin da ya shafi ilimin tajawidi wanda babban malami wanda yake aya kuma hujja fiɗa a abin da ya shafi ilimin tajwidi na alkur'ani da kuma ilimin qira'at wanda kusan da shi aka rufe kofa tare da jinkirin wafatinsa amma kuma ya zan shi ne izo cika abin da manya-manyan malamai suka wato suka yi kafinsa wanda ya yi fice kwarai-kwarai da gaske wajen tahririn ilimi na kira'at ya yi fice sosai akan abin da shafi ilimin muka da yawa amma dai ilimin kira'at shine ya fi zama alam a cikinsa shekul ƙurra al'imam al-hafiz muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ali ibn yusuf al-jazari al-damashqi الشيرازي الشافعي أبو الخير wanda aka fi sani da ibn al-jazari an danganta shi ne zuwa garin jazari wanda ko an danganta shi ne zuwa al-jazari kamar yadda ya zo a cikin alminahul fikiriya na mulla ali alkari wanda jaziratu ibn umar ne wani gari ne jaziratu ibn umar da yake arewacin siriya kenan a yanzu

ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai irin su abdulwahab ibn al abdullar abu muhammad ahmad ibn ibrahim al-fahan abul ma'ali muhammad ibn ahmad ahmad ibn rajar alkadi abu yusuf ahmad ibn hussein da kuma sauran manya-manyan malamai shi kuma ya yaya ɗalibai da yawa akwai babban ɗansa ahmad ibn al-jazari wanda shi ya sharhin tayyibatun nashar tasa da kuma mahmud ibn al ashirazi al-shirazi da su abubakar ibn misbah al-hamawi da sauran manya-manyan malamai yana da littattafai da yawa wanda daga ciki akwai tahbirul taisir fil qira'at al-ashr wanda yana nan an buga shi akwai taqribun nashar akwai at-tafsir na Abu Umar Dani wanda yana ɗaya daga cikin farko farkon littattafan da aka wallafa suna al-qira'at as-sab'a wanda shi kansa Imam Shafi'i a shafi Shafi'iyarsa ai shi ya wake ko wa fi yusri at-taysir rumtu ikhtisarahu yace duk saukin duk wannan saukin da ka ganta ta yi na so in takaita dama littafin at-taysir ne na Abu Umar Dani to shi ma yana da tahbir nasa sannan akwai at-tamhid fi ilm tajwid na ibn al-jazari inda akwai tayyibatun nashar fil qira'at al-ashr shine tayyiba kenan wanda in ka gama shafibiya ita zaka zo kai akwai al-muqaddima fi ma ala qari al-qur'an an ya'lamahu shine wannan al-muqaddima din da muke shirkaranta akwai usulul qira'at da sauransu da littafai da yawa wanda ba za su takaitu ba anan ya naku akwai unwani بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى يقول راتي أخو رب سامع محمد بن محمد بن الجزري الشافعي يقول راتي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على كارئه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد محرر التجويد والمواقف وما الذي وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء وتاء وتاء فلم تكن تكتب تكتب بها يتي يقول راجي عفا رب Sami'i, wannan mutumin da yake neman fatan kaunar afwa goge zunubai ta ubangiji wanda yake mai ji wanda jinsa ya waya to wannan mutumi wanda muhammadu sunansa muhammadu ya ƙulu shine yake faɗa IbnulJazari jazari wanda aka fi sani da IbnulJazari jazari a shafiri wanda maza mazhabarsa ta fi ita ce mazhabar shafi'iyya to yana cewa me yake cewa alhamdulillah dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafahu sannan Allah ya yi salati ka annabin su kuma zababbansa Muhammad Muhammadin sunansa kenan Muhammad wa alihi tare da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa muqri'il qur'ani da kuma dukkan masu karanta alkur'ani ma'a muhibbihi tare da dukkan masoyan alkur'ani al shine wanda yake da isnadi wanda isa isnadin nasa tasala ila rasulullah sallallahu an tariqi shaykhin min shuyukh al kuma ya zanto da riwaya shahararriya a cikin ruwayoyin da suke karkashin kira'o'in da ake da su shine al-muqri ko mutum ya ta alkur'ani in dai ba shi da isnadi ba a ce masa almukuri sai wanda zai iya bada ijaza to mukuri alkur'an malaman qur'ani masu ba da ijaza ma'a muhibbi tare da dukkan mai son alkur'ani wanda ya karanta shi yadda ci ko da ba shi da ijaza wa ba'du bayan haka inna hadhihi muqaddima ko muqaddama wannan wani takaitaccen takaitacciyar mashiga ce a matsayi na gabatarwa fi ma ala qari'ihi an al'amahu wanda ya wajaba gawa karatun alqur'ani ya san wannan muqaddima me yasa if wajabat alaihim muhattamun tunda ya wajaba a gare su su makaranta alkur'ani wajibi ma na tilas shine muhattam qabla shuru'i awwalan an ya'lamu kafin ma su fara karatun alkur'ani da farko su sani me za su sani makharijan hurufi maf'ulun bihi din kiran su san ina harafai suke fitowa a jikin mutum wasifati kuma da wace irin hai'a ko siba yanayin harfan suke fita Liyal liyalfizu bi afsahil lughati domin su iya furta shi yaren larabcin wanda shine mafi fasahar yararraka muharrir tajwid suna masu tsaftace ilimin tajawidi shine ba kowane harafi sa da abin da ya cancance shi wal mawaqifi kuma su san a ina ya kamata su tsaya na waqafi ina ne bai halatta su tsaya ba wa man ladhi rusima fil masahifi kuma su san menene ya aka rubuta alqur'ani min kulli maqtu'in wa mawsulin akwai inda ake rabawa akwai inda ake haɗewa biha wa ta'ib wa da kuma ta'ut ta'anis allam takun tuktab biha wadda kamar rahmat inna rahmatallah kaga akwai inda ake buɗe rahama din akwai inda kuma ake rufewa akwai inda za ga an yanka can me suke cewa akwai kuma kanni a yare na gardawa to shi ma duk yana da kyau mutum ya sani domin ya karanta alkur'anin daidai to sai fara da makarijin huruf ah, na san duk yawanci an sassani an kuma karanta saboda haka ba za mu tsawaita wajen bayanin me ake nufi da makarijin huruf illa dai kawai kamar yadda muka sani idan mutum yana so larabci yana da harafai 28 alifun ba'un ta'un sa'un ko kuma abaci dahaz hubbi kalim nasa sadaka rasa da sauransu huruful mu'jam da huruf huruf al-abajadiyya al-huruf harafai dukansu sukan fito ne ta hanyar rabuwar wasu gaɓoɓi a jikin ɗan adam ko haɗuwar wasu gaɓoɓi bayan tumullar huhu ta takura ta turo ko ta ja iska to wayannan gaɓoɓi da Allah ya ƙaddara ta nan harafai suke fita gaɓoɓi ne guda biyar ƙarƙashin kuma kowace gaba akwai mahallai na firki wanda in ka tattare su gaba ɗaya mahallan fircin guda goma sha bakwai gaɓoɓin sun haɗa da mafitar iska ta ciki sannan na biyu sai makogaro sai na uku harshe sai na hudu lebe labba sai na biyar hanci to wayannan su ne mahallan furci guda biyar misali idan ka ɗauki ciki yana da mafita ɗaya ta inda iska take fita idan ka ɗauki makogaro yana da mafita uku kaga an haɗa su zama fita nawa kenan goma ko sannan idan ka ɗauki a hudu kenan ko idan ka ɗauki harshe kuma yana da mafita goma ya zama nawa kenan sha hudu saura uku kuma a labba suna da mafita biyu sai kuma karan hanci alkaishum yana da mafita ɗaya ya zama nawa kenan sha bakwai to idan kana so ka gane ta ina harafi ya fita to abin da za ka shi ne sai ka ɗauko wannan harafin sai ka sa alhamza a bayansa sai shi kuma ka yi masa shadda to inda ka ji motsin abin da ka ji a jikinka a cikin wayannan mafartan guda goma sha bakwai to ta nan yake fita misali ab in kana so ka san ba'un ta ina ta ab kaga ta lebe ne ko misali a kaga can kasan makogaro ne ko ah ko kai ɗauri ko kuma kai shanta misali ar tsakanin harshe ne tsinin harshe da saman hanka hanka ba ganta ba ko mu ma da hausa duka muna da su kuma kamar yadda larabawa suke da nasu suke wake su ma da hausa duka an wawwake su wasu an ambace su a waka wasu an ambace su a cikin jumla wadda dai dan mutum ya ji ya abin nan misali kamar a iya cewa ma da nanaye su ne yan hanci yan hanka kuma hakika tsafta sai shi kafu wannan ke duk dai ga sunan da yawa lokacin ana yayin almajirci na hausa za ka ga da an haddace su to sai ce makharijul huruf makharijul hurufi sab'ata ashar على الذي يختاره من اختبر فأل فآلف الجوف وقتها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم, لا ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين خاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل أسفل والوسط فجيم فجيم الشينيا والصاد من حافته إذ وليا الأطراس الأضراس من أيسر من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوا والراي دانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والراء والذال وثال العليا من طرف من طرف من طرفهما ومن بطن الشفا فالفان مع اطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو ياء ميم وقنة مخرجها الخيشون للشفتين الواء ياء ميم وعنه مخرجها للخيشون to ya kawo wannan makarijin huruf din gaba ɗaya guda goma sha bakwai ya ce makarijin huruf mafitar harafai na larabci ta ashara goma sha bakwai ala kamar yadda manikta wanda ya yi nazarin su ya jarraba su ikhtarahu ya zaɓa shi su ne malaman kira'at kenan to mafita ta farko kamar yadda na gaya muku aljau to harf zai faɗi mafitar ya faɗi mahallan ya faɗi harafan da suke fita sai ce fa aliful jawfi alifun tana fita daga ciki Waqtaha da sauran harafai biyu ɗan uwanta wahiya su ne huruful maddi harafan nan dai na madda lil hawa'i tantani wanda su dama yan iska ne ma'ana ta iska suke fita الحروف المد كسوني الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها هو wanda za ka haɗe suka ce wai wawun da alifun da yawo ko a waya ko yawa yawa to amma dukansu masu ɗauki misali yanzu zaka ce a wannan a din za ka ta ciki take fitowa to yanzu a cikin harfai takwas aljawf ya kwashi uku saura nawa ishirin da biyar to yanzu za mu iya rubuta mu ce aljawf makhrajun walahu salasu mahallatin ko ba haka bane walahu salasu mahallatin afwan walahu salasu huruf makhraj mahal wa salasu huruf ko ba haka bane makaraji ne wanda yake da mahallin furci daya kuma yake da harafai nawa uku an gane alful jawfi waqtaha wa hiya huruful حروف lil hawa'i tantai to za mu tafi mafita ta biyu ai kun gane yadda za ku dinga rubuta su ko eh, magani akwai takarda kawai in kana so sai yawwa kamar yadda aka yi haka misali za ka iya yi musu tebur sai ka ce musu haka misali na ɗaya aljau yana da mahalli ɗaya ko mahalli ɗaya yana da harafai nawa uku su ne huruful maddi in ka so za ka ce huruful huruf maddin shi kenan ka gani ka gama da aljau ko sai ka tafi na biyu shine alhal makogaro ko yana da mafita uku ko haka ne a to za mu ji kuma yana da harafai shida su ne ha'un ha'un ainun ghainun hamzun ha'un shi kenan ko su kuma ana ce musu huruful halq su ne huruful misali haka za a dinga to sai ce thumma al-aqsa sannan sai mu zo makogaro makogaro yana da wurare uku akwai aqsal halki shi ne can ƙarshe inda ya fi nisa ina ne ya fi nisa a nan aksa asali مذكر ني نقصوا ما تتيكينا نمج نيكما أقصى الأقصى سبحان الذي أسفى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما كان مدينة نيسا شفاكة في المسجد الأقصى والحلق له أقصى محل شيني تنكسر تشيني مفتاة أي أبو غرور حرفي دون استفتاح ثم الاقصى الحلق همز هاء الحمزه ان كتي ان ذاك جسمان تفتح سيكما هاء اه اه اوه ذاك جدي دونا الحمزه هاء انا استفتاح ثم الاقصى الحلق حمز هاء ثم لوسقه سيما هل لي نبي ابو شيني وسط الحلف كوب ثم الوسط ايه فعين حاء عاس حاء اع اح اح اع هذا انا الزكياني هذا ننبيو ننبيو ننقفو ننبيو ننبيو تو ثم ادناه سيكم تشنكر شي غين اق اق ai غين adnahu ghainun غين to sai kuma kha an gama kenan da haka yanzu tana da harafai tara kenan a mafita nawa a mafita a wurare nawa wurare ko yau an fahimci lissafin sharu ka fahimci lissafin ko yauwa yanzu kenan idan muna maganar gurabe biya yanzu mun yi bi saura nawa sara uku an muna maganar mahalli goma sha bakwai yanzu mun yi an yi mahalli hudu saura nawa sha uku an muna maganar harafai ashirin da takwas yanzu mun yi harafai nawa eh tara ko saura nawa sha tara yawwa yanzu bari mu gani alifun ta ina take fita eh alifun ta ina take fita ta ciki باء فغمزو فانتوى تاء فغمزو فانتوى فاء فغمزو فانتوى جيم فغمزو فانتوى حاء أقصى الحال آبا جادا حا وآب أبنا أكي عليه باء تاء ساء جيم حاء خاف تاء خا أدنى الحل تأدنى الحل تاء alifun ba'un ta'un sa'un jimin ha'un ha'un da ba mulkan nan zan mulkan tabara mulkan sama ko wa haka za haka yanzu aka biyo kowane harafi ana so ya zan ka san wurin furcinsa da yadda yake fita to yanzu za mu shiga lisan shine na uku ku rubuta al-lisan shine na uku ko shi kuma yana da makharij goma al-lisan yana da makharij goma yanzu idan muka muka hada da idan muka hada da goma muka hada shi da wancan asalin wa'anda muke da su ya zama nawa kenan sha tara haka ne ya zama sha hudu kenan Thank you. sha to yanzu lisan ku fara rubuta inda suke farko dai akwai aksan lisan kamata shi harshe ku zana shi shi kadai kawo mu gani ai akwai wanda suka iya zane ko kamata ya sai mutum ya zana katon harshe a nan misali a haka ake zana harshe ba zana harshe ba kowa harshen sa haka yake ko to mu kafa shi gida goma gida na farko Aksan lisan shan karshe shan karshe wanda daga shi sai makogaro aksan lisan wanda daga shi sai makogaro ɗaya kenan ko harafi ɗaya ne ke fita ta wajen kaf za ga daga in ka sa hannunka a wurin sai ka yi takarin amai za ka kamar za ka yi amai in za ka yi aman ba da ka cire hannun ba don hannun ba hannun ne yake tara tsakanin harshen da ama da sautin kai amma kana cirewa za ka ji kakarin aman kaci take kokarin fitowa to amma saboda ka riga ka yi striking ta matsanta wa mafarkan saboda asali suna cewa can asalin tushen harshe ne yake haɗuwa ya ƙoƙarin taba ganda amma a wajen sifa za a ga idan iska ta huro ta kada tantanin makwallato eh, to in tun da a asalinsa mai ziza za mu zo maganar mai ziza da mara ziza mun zo sifatul farko insha Allah to an gane ko yanzu kun ga mun fita mun fada mafarta ɗaya eh ko harafi ɗaya na fita sai na biyu gabansa kaɗan shi ma dai aksal lisan ɗin amma kusa da shi wanda ɗan taƙi kaɗan ne ka san ai idan ka taɓa mafitar mafitar ka inda za ka sa harshen naka ya taɓo saman wurin za ka ji laushi haka ne to gaba kaɗan ma za ka ji laushi wanda daga wannan laushin sai daure kun gane ko kaga ai laushin zai isa haram a samu mafurta biyu ko to aksan lisan din ya kasu kaso biyu akwai al'a'la akwai al'asbar al'asbar din shine ka take fita al'a'la din kuma wanda ya dan fito sama shine ka an gane kaga akwai aqsal lisan mimma yali al-jaw a mimma yali al akwai kuma aqsal lisan mimma yali al-hanq su ne guda biyu an rubuta an fahimta kaga ai daga nan wajen wanda in ma bakinka yana kaikai in kana so ka so sa kaga wajen ƙani to ɗan gabansa kaɗan shi ne ka shi yasa zaka ga yara in sun so suna karatu misali abin zai bata maka وقال الفراه من مصر لامرأته شكرا أك أكرمي مثوى ذاتك أك turanci ne yake da wannan amma larabci ba shi da shi ak a can take ba a nan take ba amma ya kan ce akirimi maswa musamman mata da kaji suka ce ko da aka ba akirimi ake ta ak irin ka din mutala ta Hausa da ka sani ka to haka ta larabci take ak rimi maswa asa an yi yanfa'ina aw nattakhidahu walada sai waje na uku shine tsakiyar harshe ba bahaushe ke cewa turan harshe tsakiyar harshe gaban inda ka take fita kaɗan kowa san tsakiyar harshen daidai inda idan ka saka abin ɗanɗano a nan ake jin ɗanɗanon gishiri dan koda in mutum yana azumi ai gishiri in za su ɗanɗana mata in suka shi san sashi a tsinin harshe saƙon sai ya je can yawwa da gishiri da dauɗa dauɗa ba ka gane dauɗa sai ka kai abin sai ya ka ko da an sa a nan su alfalaimatu zauƙiya ɗin da Allah ya halittar maka a harshen ka guda dubu hamsin da hudu wanda su suka haɗu a kan harshe in ka sa microscope microscope glass za ka gama su to daidai inda suka su ne suka markazar fi wasu lisan wanda suke jin test za ga kafin da kafin a nan ake jin ɗaci gishiri kuma ya ɗan taho kaɗan gaban ɗacin tunan ne wasatun lisan shi kuma harafin da suke fita ta wasatun lisan akwai su ne ake cewa alhurufu shajariya akwai ja da sha da ya aj aj aj aj ash أي أي أي دجاد شادة يا كود شادة جادة يا شجرية الحروف الشجرية أما يا أنتم بامي مدى بامي غريبا يا واتو ينزو أحرشي مفتد دم فتانوا أكوكو أكوي أقصى اللسان الأعلى أكوي أقصى اللسان الأسفل أكوي وسط اللسان تو تسكي أدام أبو تاتين شجرية su ya ma a tsakiya za ga ana zana su harufu shajariya yanzu mun fita saura mafita bakwai ko a wasafin lisan to shi kenan sai kuma gefen harshe wanda idan mutum ya cizi harshensa yawanci nan yake ciza su ne da larabci ake cewa hafatul lisan an gane hafatul lisan wanda yawanci kurji a nan yake fitowa to shi hafatul lisan da na dama da na hagu kenan ake magana daidai inda haƙoranka an san haƙora ko akwai haƙoran da ake ce musu aniyab wanda bature yake ce musu kanai an san su hakika akwai primolas ko akwai molars akwai primolas akwai canines ko akwai wane ne to wayannan tikokin an gan su ko kowa ya ga tikarsa haƙora ba akwai biyun gaba ba wanda anan ya take to sannan kuma akwai tagwaye na bayan su wanda suke biye da su ko a gan su ai ɗaiɗai ne ko su ne fiƙa ƙasa da sama masu bird masu tsiri to bayan su akwai wasu ƙananan turare ko kagan su kusan ajere tun daga nan har sai ka kai dab da ƙarshen inda daga nan sai turare manya to wa'annan ƙananan turaren guda hudu to da su da harshe su suke haɗuwa su ba da wannan sai hafatul lisan mimma yalil atrasul uliya kusa da turaman farko to ta anan ba ba take fita Ba rabi kaga ai ba da ta ake sawo ab ab ab ab sai a tare iskar ta fita bado yanzu kun ga mun ƙara harafai shida kenan ko kaya kafin da kafin ko da jimin da shinin da ya haka ne mun ƙara kuma mafartai huɗu ko a harshe aqsal lisan ma yalihi wasatul lisan sai ihda hafatul lisan to sai kuma gaba da nan kaɗan shi ma ana sai masa hafatul lisan tare da ganda ko kuma tare da hanka ta haƙoran gaba la ta nan la ta ta la kaga tsakanin nan da kuma nan ya taba sama la la al al an gane to to saura farafin lisan to bari mu duba baitukan ku kalla ku gani idan ko kuma mu karasa sai mu duba mu karasa goma eh to to yanzu nawa muka faɗa biyar ko ko eh a harshe kan harshe biyu a can ciki ɗaya a tsakiya biyu a gefe a ba harafai ba mafitai din akan harshe na farko mafitar ka نبي مفتر كا نوكو مفتر جين دا شين دا مفتر ضاد نبي مفتر لا سورا شيدا كو كان سورا ديار كا تو ديار شيني واتو سينن هرشي سينن هرشي تاردا حنكا na tana ajirtar da an an an an gane an shi da ke nan saura hudu ko dama lisan shi ya fi wahala amma in kai faɗin sa karke shi to ka gama to shi kenan sai kuma gabansa kaɗan shi ma dai tsinin harshe din ƙarafin lisan ƙarafin lisan amma tare da ɗan bayansa haka a ɗan juya shi kaɗan nan shi zai taɓa nan kun ga ana nan ne yake taɓa nan kau to kawai sai kaɗan shigar da nan kamar za ka ninke harshen sai ka karta shi shi ne ra take ra kusan ra kala hudu ce akwai ra ta bahaushe wacce ake rubuta rariya da ita rariya akwai ra ta baturi wacce ake cewa riyan riyan an gane ko to afuwan ra din guda biyu ce akwai normal ra irin ta wanda a nan ne za ka ga su ribaɗo da fulatanci suruba roba sun rogo sun rago sun ruwa ruwa akwai kuma ra irin ta bature kamar yadda na faɗa muku wadda shi bature ba shi da ra in ka ji ana cewa ra to haushe ne ke turanci misali da real madrid real madrid sai ka dace ri ri ri ra to yanzu sai ka ga yawanci yan gayin sun koma hatta addinin ma irin ta bature suke faɗa the reality of reality ba ka da ce reality ba to yawanci rashin lafiya ta kan samu mutum ta rashin ya firji wasu sai su ce raɗin sai ka sai an wasa ta rasa rasa musamman mata akwai masu ba akwai wanda kuma sai su ce ra akwai wanda ce ra akwai wanda ce ya a ai ta malam malam ya bi ko yana ma na o ra sai ce ma na o ya sai ɗaliban su masu a'a ba baya wai ya, bara ka ce baya baya ya ce a to ku ce yi suka ce yi ya ce a to ku ce ya bi wai rabu kenan sai suka ce ya bi ya ce ya bi mace wai rabu mace kenan to dai ita ara kawai illa dai bambancin ta larabci akwai murakkata akwai mufakhama wanda kuma insha Allah za mu zo mu ji tafsiri da tarqiq to mafitar shi ma zai tsinin harshe amma tare da bayansa ita ce mafitar ra yanzu kenan kun ga muna da mafitar ka ita ce a farko sai mafitar ka ta ke ka sai mafitar sha ja ita ce ta uku sai mafitar bod sai mafitar lam sai mafitar nun sai mafitar ra mafita nawa kenan sofa mafita bakwai sai mafita takwas mafita bakwai amma harafai nawa harafai tara ko saboda sha ja ya su uku ne mhm. sai kuma tsarafin lisan in an ce tsarafin lisan shi ma dai tsinin harshen har yanzu tare da tare da tushen haƙoran gaba shi kuma ta nan ba da da da ta suke kaga na na da ta ba na ta ɗan yi baya da su ko su kuma suna su kuma suna gaban na da da ba da ta da da ba da ta mafita ta takwas kenan ko sai mafita ta tara mafita ta tara shine shi ma dai tsinin harshe tare da saman haƙora ba tushen haƙoran ba haka wajen kaifinsu su da kaifin anan ake fitar da harfai uku da sa a ga nan ɗin harshe sa sai kuma sa sari sa sai kuma za za irin tamu ta hausa zariya zazzau ko ga ai wajen su ɗaya ko wannan ku rike su in aka zo wajen al-idghamul mutamasilin da mutajar za ce idza kana makhrajuhuma wahid in makarantar su ɗaya sifar su ɗaya to shine al-idgham al-mutajanisin al-mutamasilin kuma in mafitar su ɗaya amma sun sha bamban a sifa haka an gane to sai na ƙarshe mafita ta goma ita ce shi ma dai tsinin harshe. kun ga in kuka kula za ku ga tsinin harshe yana da mafita hudu ko mafitan nun da mafitar ra da mafitar a ba da da da ta da mafitar sa da sa da za sai na karshe kuma tsinin harshe tare da a shigar da shi a sakko da kaifin haƙora na gaba ta nan sa take fita sa mai ruwa dinnan mai waka mai ruwa mai guda uku sha kenan da za za da kuma zuwa zari kenan zuwa zuwa to wannan su ne mafartai na harshe guda goma kaga kenan zaka ce akwai aksan lisan yana da guda biyu mafita biyu ko da ta ka da ta ka sannan wasatul lisan yana da mafita daya sannan hafatul lisan yana da mafita biyu shine vadin da kuma lamu ko sai kuma tarafin lisana da mafita hudu akwai mafitar ra ainun akwai mafitar ra akwai mafitar ba da da da ta akwai kuma mafitar sa da sa da za akwai kuma mafitar ta abin nan sa da va da kuma sa da va a sa tana can ba sa da va da kuma za za wannan su ne mafartai goma eh salba to sai to kaga yanzu idan muka ɗauka harafai nawa muka gama da su kenan za mu ce harshe gaba yana da harafai nawa farko dai bari mu kara lissafawa yana da ka mu biyo su daga farko ɗaya kenan na biyu yana da ka na uku yana da sannan ga biyar ko ga uku ya zama biyar sha da ja da ya sannan yana da ba shida ko yana da la kaga sun ne na gefe ko ya zama nawa kenan bakwai kenan sannan kuma yana da ba da da da ta ya zama goma kenan ko yana da ra sha ɗaya kenan ko yana da na sha biyu kenan ko yana da sa da sa da va. ya zama nawa kenan sha nawa sha biyar sannan kuma yana da za da za da sa ya zama sha nawa sai mu ce to harshe yana da mafata goma sha takwas sai ku dawo jadawalin nan allisan sai ku ce yana da gurbi goma mafi harafai kuma nawa sha takwas ko gurbi nawa goma harafi nawa sha takwas ko gurbi goma kuma za ka kasa shi hudu na ɗaya can ciki akwai wuri biyu na biyu tsakiya na uku gefe na hudu tsini haka ne shi kenan tsinin yana da kaza yana da guda hudu nan yana da guda biyu to sai wata mafita kuma a ah, sai kuma labba ko haka ne ko su kuma labba a cikin mafartai suna da mafita biyu mafita ta farko tsakanin tsakanin labba din na shafatai akwai harafai biyu ba da ma ba da ma sannan ba da ma da wa akwai harafai uku ba ma wa za ka sai ma laifanka ya yi kuri sannan sai kuma bafan shifa sai kuma cikinsu tuwon laifin tare da haƙoran sama fa fa fa fa wanda bahaushe ba shi da ita bahaushe fa ya kira amma bature yana da fa yana da fa ta people da police da political duka party irin tamu ta hausa amma ta food da friends da federal duk fasi irin ta larabci amma ba kano ce people police kuma food din ya ce food <laughs> dan kano kenan turancin dan kano yawa yanzu kun ga mun ƙara samun harfai nawa kenan hudu a nan ko uku a wuri ɗaya ɗaya a wuri ɗaya ba da ma da wa sai kuma fa mun gama da wannan to sai kuma na ƙarshe alhaishun karan hanci wanda shi kuma karan hanci har waje ɗaya ne kuma gunna ce kawai take fitowa yasa kuma gunna ne wani sauti ne kama da kukan barewa in ta rasa ɗanta wanda yawanci yana bayyana idan aka yi wa munjaye ko nu'ara shatta in wannan ita nuna din ta fita a wurinta wannan dan ƙara kuma ta fito ta karan to yanzu sai mu dawo kan baitin sai ce مخارج مخارج الحروف في سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختا وأختاها وهي حروف حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلك همز هاء ثم لوفده فعين حاء أدناه غين to kaga ya gama da wancan ko kha'uha kai afwan adnahu ghainun kha'uha ya gama da da da, da makogaro ko to sai ce wal qafu ita kuma qafun aqsal lisani tana fita ne daga can cikin harshen sun fauka sun malkafu can sama sannan kuma sai kafin ta biyo bayanta ita kafin ɗin ta ina asfalu ƙasa da a ka ka gane in ka zo tsakiya harshe kuma fajimu shinu ya da ja da sha da ya ne wasadu ita kuma sadi min hafatihi idwaliyal adrasa ta gefe take fita daidai inda tirame ko haram haƙoran da suke kusa da turani ita ce ba min aisara aw yumnaha zaka iya fitar da ita ta bangaren hagu ba zaka iya fitar da ita ba ta bangaren dama amma yawanci ta hagu ake fitar da ita ba ba amma zaka iya ma ta dama ba ba wallamu adnaha to da ka taho dan kasa kadan kuma sai lamun ta fito limun tahaha wan nunu sai kuma nunun min farafihi ita kuma daga tsinin harshe ne ta hata ij'alu amma ku sa ta a ƙasa ita ce na na warra amma sai kuma ra'un ita kuma yudanihi tana kusa da nunun li zaharin adkhilu amma sai kun shigar da harshen naku bayan harshen naku ra ra an gane wa ba'u wa dalu wa ta da ba da dal da ta kuma minhu ita ma dai kasan tsinin harshe tare da kasan haƙora wa min uliyas sanaya wasafiru mustakin minhu yawwa tare da haɗa wato a uliyar sanaya haƙoranka na gaba sannan kuma babu ƙara wajen fitar da su shine mustakin babu asafir asafir din shine san ƙaran nan zizar da ake ji babu ita ومن فوق ومن فوق الثنايا السفلى sannan kuma ta saman wato fiƙoƙin nan naka na gaba a nan ne za a samu azza waddal wazzal wassa lil'uliya daga can sama min tarfaihi min tarfaihi ma daga su kuma wa min batni shifa falfa ita kuma fa tana fitowa ne daga cikin labba ma atrafis sanaya al-mushrifa tare da ɗan gefen haƙuran nan naka na gaba fa lishafatain alwaw sannan alwaw wal ba wal mim su kuma talabban guda biyu gaba ɗaya wa an wa gunnatun makhratuha al ita kuma gunna tana fitowa ne ta karan hanci an fahimta a ba za ka gane wannan ba sai ka iya fahimtar wa'ancan na baya to sai mu bar shi haka sai kuma mu shiga littafi na gaba dai in Allah ya da tara daidai sai mu alama mu tashi